assalamu alaikum wa rahmatullah za mu nuna muku yadda ake yanka rafar riga kai tsaye mu haɗa a cikin bidiyo wannan ita ce a atamfar da zan yi rafar da ita da ninka ta ninki hudu wato ninki hudu na ninka ta daidai da daidai sannan nan saman shine gurin da zan fitar da wato bakin rafan kenan inci bakwai na saka nan ma inci bakwai ya danganta da yanayin yadda ake son ya kasance ko kuma wato tattarar rigar ta kasance sai ka ja shi haka inci bakwai nan kuma abin da zan sa shi ne zan sa inci goma sha ɗaya ya danganta da yanayin yadda ake son tsayin rafin ya kasance ko gajartarsa inci sha ɗaya nan ma inci sha ɗaya nan ma zan saka inci goma sha ɗaya wato zan jawo shi kenan saboda haka idan kana so ya tsayi ko fiye da yanayin yadda na yi za ka iya ƙara shi daga sha ɗayan in kuma kana so ya ƙasa da haka za ka iya rage shi daga hakan saboda haka inci goma sha ɗaya na saka nan ma sha ɗaya shine za ka ja sai kai shaf ɗinsa saman kuma mun yi amfani da inci bakwai bakwai ne kamar wato yadda kuka gani idan kuma kana so ka yi tattara sosai za ka ƙara shi daga yanayin inci bakwai ɗin da aka saka wato na saman bakin wato rafan kenan ko kuma ka rage shi daga yanayin inci bakwai din idan babu tattara a jikinsa ya danganta da yanayin girman mai kayan ko kuma yanayin yadda ake sarrafa ya kasance ga shi muna yanke shi gashi na cire shi to ga yanayin yadda rafan ya kasance saboda haka yanayin faɗin saman yanayin yadda za ka fitar da rafanka ko kuma yanayin yadda ake da buƙatar tattara ta kasance to muna godiya sosai sai mun haɗa wani sabon bidiyon mun gode